This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 4 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Hafiz yau Lahadi ma'aikatar lafiya ta Gaza karkashin ƙungiyar Hamas ta ce Falasɗina sama da dubu ashirin da bakwai ne suka mutu yayin da wasu sama da dubu sittin da shida suka jikkata sakamakon hare-haren Isra'ila. Ukraine tana aiki tare da sauran kasashen turai don karfafa mata ta hanyar samar da wani kunshin tallafin tsaro da aiwatar da sabbin tsare-tsaren tsaro. Daga nan kuma za a cewa shugaban ƙasar Namibia Heg Bianco mai shekaru biyu ya rasa asibiti da sanyin safiyar yau Lahadi. kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za ku ji yadda wasu 'yan najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsadar kayan masarufi maganar halin da talakawa suka shiga ciki kawai ba wani yadda za a yi a misalta shi sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna sai inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna domin abun duka ya fice tunani daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da nasira da mail hikaya zai gabatar inda shirin ya tattauna wasu muhimman batutuwa a najeriya to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Lahadi ma'aikatar lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ƙungiyar Hamas ta ce Falasɗina dubu ashirin da bakwai da ɗari uku da sittin da biyar ne suka mutu yayin da wasu dubu sittin da ɗari shida da talatin suka jikkata sakamakon har-haren da Isra'ila ta kai a yankin tun ranar bakwai ga watan Oktoba. ma'aikatar ta kuma bayyana cewa an kashe falastina 127 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata sannan wasu 178 suka jakkata dubban mutane ne suka fito kan tituna a ranar asabar a fadin kasar isra'ila suna kira ga firaminista benjamin netanyahu da ya sauka daga kan karagar mulki a kuma gudanar da sabon zaɓe saboda har yanzu gwamnati ba ta tsara shirin dawo da mutanen da aka garkuwa da su ba da kuma kawo ƙarshen yakin. rundunar tsaron isra'ila ta faɗi jiya lahadi a kan x da aka fi sani da twitter a baya cewa sojojinta sun gano bindigogi samfurin ak-47 da alburusai da kayayyakin soja da na fasaha da makaman roka a cikin wani fili akan kan yunis Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗi jiya Asabar cewa Ukraine tana aiki tare da sauran kasashen turai don ƙarfafa mata ta hanyar samun mata da wani kunshin tallafin tsaro da aiwatar da sabbin tsare-tsare na tsaro. Zelensky a cikin jawabinsa na yau da kullum ya ce daga cikin kasashen da Ukraine ke aiki da su kan kunshin da hanyoyin warware rikicin da take yi da Rasha akwai Jamus da Netherlands da Luxembourg da Lithuania da kuma kanada. Zelensky ya ce in an tuna yakin da Rasha ta fara a Ukraine amma manufar ba kasar su face kadai har ma da 'yancinsu. Akalla mutane 28 ne suka mutu a ranar Asabar a wani hari da aka kai a wani fitaccen gidan burodi a wani birni da ke gabashin Ukraine da ta mamaye. In ji ma'aikatar ayyukan gaggawa ta Rasha tana mai ɗora alhakin harin akan Ukraine. a ɗaya bangaren kuma rundunar sojan amurka ta ce ta kai farmakin kariya kai da sanyin safiyar yau lahadi kan wani makami mai linzami na Houthi wanda aka shirya don harba kan jiragen ruwa a tekun Maliya. A cikin wata sanarwa ta X wadda ake kira a Twitter, rundunar Setcom ta ce sojojin Amurka sun tantance cewa makami mai linzami da aka harba a yankunan da Houthi ke iko da su a Yemen ya haifar da wata barazana ga jiragen ruwan Amurka da na 'yan kasuwa a yankin. Centcom ta ce matakin da ta ɗauka na tabbatar da 'yancin walwala da kuma tabbatar da ruwan ƙasa da ƙasa ya kasance mafi aminci ga jiragen ruwa na Amurka da na 'yan kasuwa. har haren dai shine karo na uku da Amurka da Birtaniya ke gudanarwa a wani gagarumin farmaki na haɗin gwiwa kan na'urorin harba makamai masu linzami na huthi da wuraren sa ido da jirage marasa matuƙa. To nan ba da jimawa Sarfilu zai sake da mana da karashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. A yayin da gwamnatin Najeriya ke neman bakin zaren kawo ƙarshen tashin farashin dala Amurka a waje ɗaya kuma jama'a na kukan tsadar kayan abinci da na masarufi a ƙasar. Daga Legas ga rahoton da wakilin Babangida Jibrin ya aiko mana. ko da yake tuni wasu 'yan najeriya suka alakanta hawa farashin kayayyakin na masarufi musamman ma dai hatsi akan rufe kan iyakan najeriya da jamhuriyar niger to sai dai kuma shugabannin 'yan kasuwa da ke maltrev a nan birnin Legas sun bayyana cewa rufe kan iyakan najeriya da jamhuriyar niger sakamakon rikicin ecowas da jamhuriyar ta niger bai da nasaba da hawa farashin kayayyakin masarufi alhaji abdullahi malami muhammad shine mai baiwa shugaban 'yan kasuwa na maltrev shawara kan harkokin 'yan jarida da kuma ya mun karin haske game da farashin kayayyakin masarufin a kasuwar ta 12 ta kasa da kasa. Farashin kaya a wannan sati buhun masara mai tiya arba'in naira dubu hamsin da biyar shinkafa foren 50 kilo naira dubu sittin da shida wake ɗan maiduguri buhu mai kilo 100 naira dubu dari da ashirin gero buhu mai tiya arba'in naira dubu sittin dankalin turawa babban buhu mai kilo 100 naira dubu saba'in tumatir babban kwando naira dubu ashirin da biyar. Tuni dai jama'a suka fara yin kira gwamnatin tarayyar Najeriya da ta mai da hankali wajen karya farashin kayayyakin masarufi a kasar domin kawo ƙarshen yunwa da yanzu haka ya addabi jama'a kamar da wannan malami ya shaida mini. Sunana Alhaji Abdulaziz Abubakar Gumel. a yi maganar halin da talakawa suka shiga ciki kawai ba wani yanda za a yi a misalta shi sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abun duka ya fice tunani. In ba da misali kamar guda daya akwai mutumin da lokacin da buhun shinkafa yake dubu bakwai takwas albashinsa naira dubu hamsin ne har yau din ma albashinsa naira dubu hamsin ne wannan shi kadai shi kuwa misali yana da iyalansa matarsa daya da shi da 'ya'ya hudu kagan aka hada mutum biyar kenan suna manajan rabin buhun shinkafa wanda zai je so shi naira dubu hudu yanzu wannan rabin buhun shinkafan zai je so shi naira dubu talatin sai dai kawai allah dai kama mafita to ko me ke haifar da hauhawan farashin kayayyakin masrufin a najeriya tambayar kenan da na yawa dr dauda muhammad kuntugura wani masanin tattalin arziki a najeriya shi hauhawun kayayyaki na masarufi da kuma duk wasu kayayyaki ma da kasa ke amfani da shi akwai wasu alkaluma waɗanda masana tattalin arziki suka nuna cewa zai iya haifar da hauhaun kayayyaki musamman idan ƙasa ba ta da wasu kayayyaki da take samar makanta wanda take bukata a cikin gida wanda in har ya wadata za ta iya fitar da shi misali duk waɗannan kayayyaki da ake kuka da su na masarufi da kuma wasu kayayyaki da ake amfani da su na ko jin daɗin rayuwa ko na gida ko na abinci to idan ƙasa ba ta iya samar da su ya wadata kaga sai sun nemo daga waje to idan suka je nemo waje shi kuma wannan yana da alaka da ƙarfin kuɗin ƙasan saboda haka idan sai an shigo da shi to kaga dole darajar kuɗin ƙasan ya je ƙasa da ah, darajar kuɗin da suka je je kasar ah, da aka je sai yanzu dai fatan yan najeriya shine ganin gwamnatin najeriya ta dauki kwararan matakai na kawo karshen hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kasar yanzu jibrin mai amurka da lagos a gaida babangida jibrin da wannan rahoton yanzu kuma ga sarfilu ya dawo mana da karashen labarin duniyar shugaban ƙasar namibia heg yangob mai shekaru 85 sa asibiti da sanyin safiyar yau lahadi kamar yadda fadar shugaban ƙasar ta bayyana makonni bayan da aka gano cewa yana dauke da cutar daji Giyangob da ya kasance mai kula da ƙasar da ke da karancin jama'a a kudancin Afirka tun shekarar ta 2015 a shekarar da ya bayyana cewa ya tsira daga cutar daji ta mafitsara. Mataimakin shugaban ƙasar Nangolo Mamba ne yake kan karagar mulki a Namibia. wurin harkar ma'adanai masu tarin yawa na lu'u da sinadarin lithium na batirin mota har zuwa zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da za a ƙarshen wannan shekara wani saƙon da shugaban ƙasa ya wallafa a dandalin sada zumunta na x bai bayar da dalilin mutuwarsa ba amma a ƙarshen watan da ya gabata fada shugaban ƙasar ta ce ya tafi amurka ne domin neman magani na kwanaki biyu na maganin ciwon daji bayan da aka gano lokacin da likita ke duba lafiyarsa Ƙungiyoyin fararen hula da ƙwararru a Iran sun ce yawan ƙuna baƙin wake ya kai matakin rikici tsakanin ɗaliban makarantu da waɗanda suka kammala karatun likitanci a baya-bayan nan a cikin watan da ya gabata, ba tare da wata alamar samar da hanyar mafita daga gwamnati ba. Kamfan dillancin labaran Irna na ƙasar Iran ya tabbatar da ƙaruwar taɓarewar matsalar ƙuna baƙin wake a cikin wani labari na ranar shida ga watan Janairu. Ya ba da misali da Hamid Fahbib, mataimakin shugaban kungiyar kimiyya ta ƙasa da ƙasa ta iran yana cewa kusan mutane 120 ne suka yi yunkurin kashe kansu a cikin shekarar farisa da ke daidai da ƙarshen watan maris na 2023 karuwar kashe 51 cikin 100 daga shekaru bakwai da suka gabata ya ce sama da 6,000 daga cikin waɗannan yunkurin sun samu nasarar kashe kansu. A wani saƙon da ya wallafa a kafar sadarwa a ranar 26 ga watan Janairu, babban ƙungiyar malaman ƙasar Iran ta ce akalla ɗaliban firamare da sakandare takwas sun kashe kansu a sassa daban-daban na ƙasar a cikin watan da Farisa, wanda ya ƙare ranar 20 ga watan Janairu. Daga ƙarshe al'ummar ƙasar Salvador na shirin kaɗa ƙuri'a yau Lahadi a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki, wanda ya shafi takun saƙa tsakanin tsaro ko dimokuraɗiyya. saboda goyon baya da amincewar jama'a wato amincewar jama'a kusan za a ce babu gasa nayib bukile kusan yana da kan gaba wajen samun wa'adi na biyu a matsayin shugaban ƙasa kundin tsarin mulkin el sabado ya haramta sake zaɓe duk da haka kusan takwas cikin ɗari na masu jefa ƙuri'a suna goyon bayan bukile a cewa wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na watan janairu daga jami'ar central america hakan da yana zuwa ne duk da cewa bukle ya ɗauki mataki a tsawon wa'adinsa na farko da lauyoyi da masu sukan lamura ke cewa ya yi watsi da tsarin ƙasar na baiwa hukumomin ƙasar iko daidai. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa kan mita 102.5 ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sun yi ci ba shi sauyin na ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da damina malamai barkanmu da shigowa wannan sabon shirin da dandalin 'yan jarida na sashen hausa na muryar amurka barkanka da hazan nasiru to ina tare da hayatu husaini da ke aiki da jaridan nan ta neptune da ake buga babban birnin tarayya abuja sai kuma jamilu bala muhammad wanda ɗan jarida ne mai zaman kansa shima a abuja za mu tattauna kan muhimman lamura bari mu fara a gurguje kafin mu shiga fannin tattalin arziki za mu fara kan wannan wasa da da aka kammala inda najeriya ta yi nasara karo na biyu zan ce a gasar kusa da na karshe a wannan gasa ta kofin afirka inda makon jiya ta yi nasara akan kamaru na ga 'yan najeriya suna ta murna suna mamaki ina ya me kawo wannan mamakin ne eh to ai abin ka lura ba abin mamaki dalili shine a wannan lokaci da ake ciki da ka san idan za a tafi wasa irin wannan kamar wasan african cup of nation wanda ake da kuma wasan world cup za ka gani ana samun matsalan kuɗaɗe da kuma wajen shirye-shirye game da 'yan wasa amma wannan lokaci a wannan sabuwar gwamnati ne shugaba Bola Mai Tinubu sun sake musu duk wani kudadensu da suka san yana tare da gwamnati. 'Yan wasan nan gaba ɗaya an biya su alawansu sun su ba bin gwamnati bashin ko kobo ɗaya kaga an ba su ƙarfin gwiwa. Bayan haka 'yan wasan namu da yake duk suna waje kafin aje wasan nan mutane duk gaskiya ba su ba su daman cewa za su kai ga har zuwa wannan wasan bugun kusa da ƙarshe ba. Amma ana wade hasashe Tunda aka fara wasa suka buga ɗaya na biyu biyu kuma kamaru ta buga ne ɗaya na biyu lokacin da kamaru suka samu rashin nasara da aka ci su wannan jin kwallaye biyu ne ko uku to tsohon dan wasan su Samuel Eto ya tara su wanda ya yi musu lacca ya nuna musu bacin ransa yake ce musu duk dan wasan da ya kasance ba a haife shi a ƙasa ba aka ɗauko shi ya zai buga ba shi da kishi kamar yadda su suke buga wasa a baya a kasansu wannan abin da ya sa duk kasashen afirka duk 'yan wasa na kowace kasa sun ƙara kuzari da maganan da ya sa kowanne ya mayar da maganan kuɗi a gefe ya mayar da ya ɗauko kishi yanzu ka duba yadda suka yi wasan da suka da kamar 'yan najeriya ai sun fito ne da niyyar kawai su ci wasa ba maganan kuɗi ba ne yau kuma eh, eh, eh, Ah, eh, ah, yau kuma kaga wasan da aka yi da mu da Angola a jiya kasan a Angola da Angola da Najeriya da Angola eh, eh, shi nake wasan da aka yi jiya na yau tsakanin Najeriya da Angola kaga ai akwai kamfani da ta yi alkawari ma 'yan wasan Angola cewa idan suka ci wasa kowa za a bashi waya iphone 15 akwai kuma kamfanin ta musu alkawarin naira miliyan 500 amma mu ga gaba wanda ya mu yaran mu alkawarin komai amma kaga yadda suka buga wasan eh, wato dai ba wanda yi wa 'yan wasan najeriya wannan alkawarin a babu shi ka ga idan aka dauke ka aka kai ka filin wasan nan kowa za ka ba da labari kai masa adal? kwarai a jamilu kafin mu shiga fannin tattalin arziki da nake magana musamman kan wannan tashin dala me za ka ce ya zaburar da 'yan najeriya dadi yana ganin idan suka gamu da kamaru kamar kashin su ya bushe ba za su iya wani tasiri ba yadda aka saba gani a baya eh manyan da ce man nasu haka ne yan wasan najeriya ko yan najeriya ma gaba ɗaya suna shayi na yan wasa na kamaru saboda a baya wasannuka da suka yi tsakanin su kamar na sha lallata najeriya amma a wannan karan da najeriya ta samu nasara wato ta ba wa 'yan najeriya karshe na cewa lallai kam akwai nasarori za a samu da suna shayi amma tun da aka tsallake maganar kamaru to kuma shi ke nan wannan ya yawa to bari mu kan tattalin arziki da aka fi yayi a wannan mako inda har ta kai ga kasuwar canjin kuɗi ta abuja da ke zamfo ta tafi yajin aiki na tsawon dare ɗaya da wuni ɗaya yayin da dalar amurka ta kai naira dubu ɗaya da ɗari biyar har ake ma fargabar za ta iya kaiwa naira dubu biyu hukumomin yaƙi da cin hanci sun sha kai farmaki kasuwar da zargin 'yan kasuwar ke da wannan canjin. Malam Hayatu Husaini duba mana duk da dai an dawo daga wannan yaji me wannan yake nuna ga tattalin arziki ne na Najeriya. To man Nasiru wannan abu ne idan ka duba yadda aka zo aka sa aka dakile harkokinsu har ya kai ga suka tafi yajin aiki. Misali zan baka wannan wa 'yan kasuwa ne. Mutum ne ka kamar abu ya saya shi ma don ya ci riba. Ban gama dalilin da har za a ce wai gwamnati ta zo ta dakile su. Gwamnati ya kamata nan CBN ita ke fitar da dala. su ya kamata su san matakin da za su ɗauka su san yadda za su dakile wannan hauhawan dala amma wayannan mutane ne suna zanne sun kasa sun tsare suna jira an ka kawo su saya su ma su samu naira biyu naira uku kobo ɗaya kobo biyar da shi suke samu su masu tafiyar da rayuwarsu to ni dai ban ga dalilan da za a ce har ma an zo an kai musu farmakin da za a zargi cewan kamar su suka da ai gwamnati ita ta san yadda za ta gyara yadda hauhawan dala yake da kuma faduwar eh, naira amma ni a nawa hasashen da haka nake gani to eh, jamilu a yanzu dai a yanzu haka bari kafin mu dawo jamilu yanzu haka kana kano inda na tabbatar ka sa abin da yake faruwa a kasuwar nan ta canji ta wafa wace ta yi tashi aino ah, na ji wannan ma yajin da aka yi na abuja nan kusan ah, ya sa fa mutane da yawa sun yi asara da yawa yan kasuwa ba su ji daɗi ba ne da za a tura musu jami'an tsaro ka manta fa ita wannan ana cbn ce take ta ba su license ta take ba su kudaden nan saboda haka babu wani dalili za a ce wai za a ji ana binciken bin magana tashin dala kwararru masana tattalin arziki sun faɗi da dalilai da yake kawowa dala tana tashi kawai abin da ya rage wa gwamnati ta tsaya ta yi nazari ta janyo wannan kwararrun suna nan a najeriya ba wai kawai ta tsaya tana jin abin da ma'aikata na cbn kawai suka faɗa ba a A ta laliba a cikin 'yan Najeriya ƙwararru wanda suka yi aiki suka nan da na yanzu su ba ta shawara yadda za a fita daga wannan masifa saboda dalar nan idan ta ci gaba da hawa to fa ina tabbatar maka a yanzu hakan nan dukkan abin da ka sanya ana kawowa da kasar waje ya yi tashin goron zabi ya ninka farashinsa ya ninka so hudu so biyar kuma ba mu san me zai faru ba nan gaba dalan nan ai ai wato idan ma ba ma kayan waje ba wato gaba ɗaya. saudiya najeriya hayatu buhari hayatu tun ma da aka janye tallafin man fetur ina ba a taba samun matsalar da ta ce wannan tsarin daddala nan ya sa tashin ma farashi yanzu a najeriya ya haura kashi ashirin da takwas cikin ɗari inda in mutum ya shiga kasuwa nan ne zai gane faɗa mana yadda mutane ke rayuwa yanzu a najeriya ai rayuwa kawai dai hannu baka to hannu rabba na ubangiji zai kawo abin da za a samu a cini in ba haka ba yau dinnan da nake ma yau yau dinnan nake ma zance a cikin abuja an kara farashin biredi sun ce fulawa ta koma ɗari shida da hamsin a yau yau ina zancen da nake maka To, man Nasiru, karamin sa shine da abincin da yanzu talaka yake iya ci da karamin mutum da lebura da komai shine indomi. To yau indomi ma yafi ya gagare talaka. Lebura wannan mai tura wilbaro in ka ga ya ba mai ba da kyar ka samu su ci abinci sau uku. Tun daga cire subsidy na mai zuwa yanzu. Dole gwamnati ta yi wani abu a yi nazari in ba haka ba mu san yadda Allah zai kai mu ba daga nan. In ba sun tsaya sun tashi sun tsayin daka ba. A ƙaurruka an yi shi ba daya ba biyu amma kuma abin kullum kara koma ba yake. yau suga yana wajen naira dubu sittin da biyar abin dai sai dai addu'a kuma duk abin da ka zo kai magana sai a ce maka dala ta tashi da na gida da na waje duk abin da ka tawa za a ce ma dala ta tashi. amma me yake faruwa ne to laifin waye ne yan kasuwa ne ko kuma gwamnati ce da bata saka sanya farashi kaza kar ya wuce kaza ba me yake faruwa ne. to ai mu lokacin da wannan gwamnati ta shigo in dai ba makamanta ba wanda in ka duba ana kokawa akwai masana da suke magana ba ka da farashi a eh, Najeriya abin da nake son gaya maka ai ka. kan dai ka tuna a zuwa wannan gwamnati a bayanan da shugaban kasa Spidin da ya ce zai sa price control board wanda muka sani da muna yara mun dauka haka za yanzu kawai kara zube ne fa yanzu misali zan baka zaka je manyan sto manyan masu yan kasuwa sun ajiye kaya yau in an ce maka dubu biyu gobe da safe mutumin da yake da shi zai iya ce dubu hudu in ba za ka saya ba ka bari haka to yan kasuwa kanana sun siyo su ma za su nemi riba sai ga gangara abin da ake kenan dole sai gwamnati ta tsaya ta kawo price control yanda aka sani na da in ka siyo ga inda ka saya ga inda za ka sayar to ina ga nan za mu samu sauki da ikon Allah akwai jamilu wani abu da shugaba Tinubu ya na zaburar da hukumin yaki da cin hanci cewa su dage wajen yin wannan yakin amma in aka duba yawanci sai a ƙarshe jami'an gwamnati ne ma ake samu da irin waɗannan laifuka in an duba yanzu kamar zargin da ake wa tsohon gwamnan babban banki godwin emefile da wannan kwamitin na jim obazi cewa har ma ana zargin ya mallaki wasu bankuna ma a najeriya shi wannan maganar akwai wani tasiri da take ko wajen eh, jami'ai ma wayanda suke kula da harkokin eh, ragamar gwamnati musamman ma ta fannin tattalin arziki eh ai wato mana su akwai hukumomin suna nan idan ka ɗauki hukumar ban san me za ka ce masa da abin da hausa ba consumer protection wato hukumar da take kare masu amfana da kayan masarufi tana nan hukuma ce da zaman kanta kuma aikin ta shine ta sa ido daga ba a cutar da yan ƙasa ba kamfanoni da suke kawo kaya ko suke sarrafawa ko suke eh, shigo a su su cutar da su ba ko a farashi ko a koko a lafiya amma idan ka je ka duba ka tarar cewa wannan hukumomin fata kawai suna tun karɓan albashi ne kuma wani lokaci su dan girgiza idan sun daga mai ga masu laifuka za su je su dan zare musu ido idan suka karɓo wani abu shi kenan sai su juya su kyale su su ci gaba da cin karen a babbaka saboda haka maganar wai shugaban ƙasa ya ba da umarni eh umarnin yana da kyau a ba shi amma kuma abin da ya fi tsara karko kan wannan abin a sa waɗansu kuma masu bibiya shin waɗannan mutane da aka ba su umarni ko wannan hukuma aka ba su umarni suna yin abin da ya dace ku ba bayan eh, eh na gane wato kamar yadda ake zargin tsohuwar gwamnatin shugaba Buhari da cewa tana ba da aiki amma kamar shugaban baya bin baya ya rika rubawa kenan. yawwa yawwa man nasu kaga idan ka kula wa waccan gwamnatin a inda ta gaza kenan saboda gashi nan ga shugaban kasa zai ci kullum zai ce kaza kullum zai hau waɗansu har ma ya zama ma abun ma dariya ma Mm. irin masu masu komedi din nan mai abun sai su maimaita wannan magana saboda babu baya bibiya baya bai sa waɗansu suna bibiya ba shi yasa a gaskiyar magana idan ka tana gwamnati din kamar gwamnati ta Obasanjo Obasanjo a inda ya fice nan a mulkin sa shi bayan ya naɗa ka ya baka mukami yayi komai to ko fa ta karkashin kasa ko a jikinka ko ka san ba ma ka sani ba akwai wanda yake ba shi rahoto akan abubuwan da kake yi saboda haka bayan lokacin za ka je fila da shugaban kasa an ya tambaye ka yaya kaza ka ji kana musu wani bayan shi already bayanan na gaskiya sun zo suna nan akan a gaban kana yin kariya zai ce to ka fice yau wato bari jamilu kamar an fahimci abin da kake son faɗa hayatu bari mu rufe da kai ah, eh, kwatanta mana in haka ne ga wannan irin bayanan da shi shugaba tinubu na hukumin nan su farka hmm. me bambancin irin bayanansa da yadda ita tsohuwar ma gwamnatin shugaba buhari ai gaba ɗaya ma kusan ita tafi suna da magana nan da ke kira Eh, akwai bambancin eh, kamun su ko kuma duk dai kanwar jati. A ah, akwai bambanci mana malam Nasiru wancan da aka shigo lokacin da shugaba Muhammadu Buhari gwamnati ta shigo kowa gani yake kowa za a biya kama har mawaka na waka masu gudu su gudu a karshe aka zo ai mu daga lokacin ma ni ana wa hankali. tun da aka zo akwai ma'aikatan gwamnati da ake gani ga manyan ma'aikatan gwamnati ma suna kamar su ma za a yi da aka zo kowa ya da shi yana cin karasa babbaka ka ci gaba da abin da aka tsaya to amma su wannan daga zuwan su ka duba fa wannan shugaban kasa da ya nada ministoci sai da ya kira su ya sa su suka yi signing undertaking cewa kowa an nada kwamiti da zai ku bibiya bayan wata uku bayan wata shida za a bibiya a ga duk performance ayyukan da kai in ba kai abin kirki ba za a sallame ka to kaga koda ba a ba an tsoratar da su kuma dole yanzu duk ministan da kaje duk ministan da kaje kaga yana da kwazon ya ga cewa yayi wani abu ba irin na da ba wanda zaka je ba sa nan koya shi kowa yana harkokinsa daban-daban daban watakila kamar abin da yake faruwa da binciken beta idu din nan kenan ministar ma'aikatar jin kai eh kwarai ku ai to kaga kaman kes din beta ido lokacin da abin ya fito kuma a wannan abu kes ɗinta ya zama a biyu su ma opposition a jam'iyyar pdp a lokacin ba na mantawa ina zanen ga sun fitar da statement duka duka bai minti talatin ba aka ce an dakatar da ita ka gwamnatin nan ya ta nuna tana da tana da saurara ba kamar irin na farko ba ta sauraron koke shikenan ah, malamai mun gode kwarai da gaske da guduma da kuka bayar a wannan shiri na dandalin yan jarida a ah, nan sashen hausa na muryar amurka mun zanta ne da shi malam hayato husaini na jaridar neptune sai kuma jamilu bala muhammad wanda dan jarida ne mai zaman kansa abuja malamai sai in allah ya sa mun sake samun dama ma sake wata tattaunawar da ku. a madadin muryar amurka ni na ciro adamu yar hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin na wannan karan ke cewa wasu alaikum. masu safa su kuti rukuti A gaida Nasiru Adamu Hikaya yanzu kuma ga labarin duniya a takaice. To a takaice an ji cewa yau Lahadi ma'aikatar lafiyar ta Gaza da ke karkashin kungiyar Hamas ta ce falastina 27,365 ne suka mutu yayin da wasu 66,630 suka jakarta sakamakon har haren da Isra'ila take kaiwa tun ranar bakwai ga watan Oktoba. ma'aikata ta kuma bayyana cewa an kashe falastina 127 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata sannan kuma wasu 178 suka jikkata. shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗi jiya asabar cewa ukraine tana aiki da sauran kasashen turai don karfafa mata ta hanyar samar mata da wani kunshin tallafin tsaro da aiwatar da sabbin tsare-tsaren na tsaro zelensky a cikin sa na yau da kullum ya ce daga cikin kasashen da ukraine ke aiki da su kan kunshin da hanyoyin warware rikicin da ke da ƙasarsa ke yi da rasha akwai jamus da netherlands da luxembourg da lithuania da kuma canada a ɗaya bangaren kuma rundunar sojin amurka ta ce ta kai farmakin kare kai daga sanyin safiyar yau lahadi kan wani makamin mai linzami na huthi wanda aka shirya don harba jiragen ruwa a wato a tekun maliya a cikin wata sararwa ta x wadda aka da ake kira da twitter rundunar setcom ta ce sojojin amurka sun tunce cewa makamai masu linzami da aka harba a yankunan da huthi ke iko da su a yemen na haifar da wata barazana ga jiragen ruwan amurka da na 'yan kasuwa. shugaban kasar namibia heg yangob mai shekaru 85 ya rasa asibitar sanyin safe yau lahadi kamar yadda fada shugaban kasar ta bayyana makonni bayan da a gano cewa yana dauke da cutar daji to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu kan a madadin sarfil hashim gumal ya karanto labarai sai fiona wa mayi da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu kevin daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz babalaki sallama da ku sai mun haɗu insha allahu a cikin shirinmu na dare salamu alaikum